الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، بركة مرساك سادوا وأن مجلسي من البركة مجلسي ولمك شرح الكتاب من سنة حسن المسلم وأن يكون شيء أكثر النبوية والأدعية النبوية وأن يكون شيء rai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi da addu'o'i waɗanda yake yi a munasabobi daban-daban kuma wannan shi ne daga sun muna ashirin wanda muna cikin azkaru sabah har yanzu muna cikin azkaru sabah wato azkiran da ake yi da da safe ko da yamma azkaru sabah wal masa za mu tashi akan zikiri na shida اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وانا حديثي كوانا الذكري يا ذوني أتكين حديث cikin hadisin da abu dawud da al-bukhari daga Anas ibn Malik Anas ibn Malik hadisin yana cewa Allahumma inni asbahtu ushhiduka wannan shine zikirin Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika ya Allah na waye gari ina mai shaida maka ko ina kafa shaida da kai kuma ina kafa shaida da mala'ikunka da suke ɗauke da al'arshinka wa mala'ikatika wa mala'ikat da kuma mala'ikunka ushidu hamalata arshika wa mala'ikatak da kuma mala'ikunka wa jami'a khalqi da kuma dukkanin halittunka anta annaka anta Allah la ilaha illa anta cewa kai ne Allah kuma babu abin bauta da gaskiya sai kai wahdaka kai kadai la sharika lak ba tare da hada da kowa ba wa anna muhammadan abduka wa rasuluka kuma muhammad bawan ka ne manzanka wani hadisi kamar muka ce hadisin Anas ne kuma Abu Dawud ya fitar da shi sai da a cikin isnadin sa a wajen abu dawud akwai wani da ake kira abdurrahman ibn abdulmajid abdurrahman ibn abdulmajid wani abdurrahman ibn abdulmajid zahabi a cikin littafinsa al-mizan yana cewa la yu'raf to ba a san shi ba kare kenan majhul sannan makhul shi ya rawaito hadisin daga Anas makhul Abu Abdullah Shami shi ya rawaito hadisin daga Anas Anas ibn Malik wanda shi kuma akwai sabani tsakanin malamin shin ya taba jin wani hadisi daga Anas ibn Malik ko kuma a'a wato tsakaninsa da Anas ibn Malik akwai abin da malamin suke kira as-sama sauraro wato ya saurari wani abu a wajensa ko bai saurara ba Imam al-Bukhari shi yana cewa maqul lam yasma min Anas maqul lam yasma min Anas bai ji wani hadisi daga Anas ba wannan shi ne ra'ayin imam bukhari amma akwai magana abu muslim shi kuma yana ganin ya ji daga wajensa sannan ibnu hibban ya jefi makful da cewa yana tadlisi da ce rubba ma kuma a cikin sanadin an ana ce babu tasirin sama babu abin da yake nuna ya ji hadisin wannan daga anas ibn malik saboda hadisin ko da an tabbatar da sama wato cewa makhul ya ji hadisin daga anas to kafin a kai kan shi makhul akwai illa a cikin sanadinsa shi wannan mutum abdurrahman ibn abdul wanda ba san kowa ne shi ba sai dai imamul bukhari ya fitar da hadisin a cikin littafin sa al-arab mufrad haka na ibn sunni a cikin littafin sa amal yawm wal layla sun fitar da hadisin daga muslim ibn ziyad maula maimuna an anas ibn malik radiyallahu anhu wato ta hanyar wani da ake cewa muslim ibn ziyad shi kuma daga anas da wannan sai dai a hadisin mafhul hadisin mafhul hadisin ya kare da cewa anna man qalaha hina yusbihu aw yumsi arba'a marratin akatahu Allah min an-nar ce wanda ya faɗi wannan kalma ko wannan zikiri da safe ko da yamma Allah ta'ala zai yanta shi daga shiga wuta zai yanta shi daga wuta haka hadisin ya kare arwayar makful amma arwayar ziyad muslim ibn ziyad sai yace illa ghafara Allah lahu ma asaba min dhanbihi fi yawmihi qala hina yumsi ghafara Allah lahu ma asaba fi tilka al-layla min dhanbihi a cikin ruwayar muslim ibn ziyad sai yake cewa a ƙarshen hadisin in mutum ya faɗi wannan sau hudu Allah zai gafarta masa laifin da ya a wannan ne. in kuma da yamma ya faɗa Allah zai gafarta masa zunubin da ya a wannan gana wannan shi ne lafazin ruwayar muslim ibn ziyad sabanin lafazin ruwayar makhdud wanda shi cewa ya yi a takahullahu minan nar Allah zai yanta shi daga wuta wannan kuma yake zai gafarta masa abin da ya a wannan ranar da kuma abin da ya da daddare a wannan daren muslim ibn ziyad wanda ya zo a cikin ruwayar bukhari a al'adabul mufrad ko kuma ruwayar ibn sunni shi kansa majhul ne kamar yadda ibn qattan ne ba shi ma ba a san wane ne shi ba kamar yadda ba a san abdurrahman ibn abdul majid a wancan sanadin na abi dawud ba a san wane ne shi ba haka nan a ruwayar ta biyu ruwayar abu dawud ita ma ba a san wannan muslim ibn ziyad cewa waye shi ba majhuli shi sa tirmidhi da ya kawo hadisin sai ce haza hadisin gharib kalmar gharib a gurin tirmidhi tana nufin hadisi ne wanda yake zaifi in yi amfani da kalmar gharib daidai take da ya ce zaifi to haza hadisin gharib ai haza hadisin zaifi amma abin nan a munziri a cikin littafin sa tarbiyyar ya kawo cewa tirmidhi ya ce haza hadithun hasan al kalmar hasan ta zo a wajen munziri kuma a nuskar da take a hannu babu kalmar hasan wato haza hadithun gharib kuma ya fi cewa da da hukunci a kan shi wannan hadisi wato gharib din da jingina masa rauni shi ya fi dacewa sama jingina masa cewa hadisi ne hasan شيخ الإسلام ابن تيمية أشكل تافه في صحيح الكلمة الطيب يا كاو شو التلمذي ياتي حديث حسن صحيح غريب وانا كلمة تامة في تمنزل البرمة هذا حسن صحيح هذا شو حديث أقيروني أشكل إسناد الشيخ هذا مغشق ناصر الدين الألباني أشكل الكتاب في سلسلة الأحاديث الضعيفة حديثي نتبو دائد أربعين دقيقه يا رونا الحديث hadisi ne wanda yake ta fuskar isnadi ba tabbatacce bane wani zai iya cewa to a karfafi ruwayar makhul mana da ita ruwayar muslim ibn ziyad abinda zai hana a karfafe ta shine illar an same ta wato can ana ganin kamar makhul tsakaninsa da anas akwai da tsakaninsa da anas akwai da akwai wani wanda bai faɗa shi bai faɗa mana kowane ne ba to nan in aka samu a wannan tabaka din wanda yake mashhur ko yake da illa to yana iya yiwa ya zama shine wasu da a can wanda ba a faɗa ba kaga ya hadisin ya koma isnadin sa guda ɗaya ne maimakon ka zai guda biyu ne Dan muslim ibn ziyad zai iya yiwa ne dai can tsakanin makul da anas shi yasa ba za a ce isnadi na biyu ya karfafi isnadi na na farko ba saboda ka wani hadisi ne wanda yake zaifi a ma'anarsa kamar yadda muka ce yana cewa Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika ya Allah na waye gari ina shaidar da kai ina kuma shaidar da hamalata arshika waɗanda suke ɗauke da al'arshinka wa mala'ikataka da mala'ikunka wa jami'a khalqika da dukkan halittunka hamalatul arsh ubangiji ala ya ambace su cewa yahmilu arsha rabbika fawqa mai idin samaniya mutane mala'iku takwas su su takwas suna ɗauke da al'arshin ubangijinka sama da su a ibn abbas an rawaito yana cewa fawqahum yawma idin samaniya yana cewa samaniya su su min al-mala'ika la ya'lamu adadahum la ya'lamu iddatahum illa Allah ibn abbas yace samaniya da aka ce fawqahum yawma idin samaniya ana nufin sahun mala'iku takwas wato sahu takwas na mala'iku wanda babu wanda ya san adadin su sai Allah ta'ala ba ana nufin kwaranni guda uku da wato mala'iku guda takwas ba a tafsirin abdullahi dan abbas yake cewa ana nufin sahu na mala'iku guda takwas wanda ba wanda ya san adadin sai Allah wanda wala ita ce maganar az-zahaq ibn muzahim shi ma daidai da wannan ya faɗa hasan al-basri ta ce Allahu a'lamu kamhum a samaniya am samaniyatu su Allah da ya san ko da ne su shin ana nufin guda takwas ko ana nufin dubu takwas sannan ya ce wa mala'ikatak mala'iku a hamalatul arshi suna cikin mala'iku ce hamalatul arshi wa mala'iku ne kuma sannan aka sake cewa mala'ikatak wannan shi ne malamai suke kira afkul am al khas wato a kawo abu a keɓe sannan kuma a kawo shi cikin wato a jumlace an ambaci hamalatul arshi an ware su da ambato saboda a nuna wani muhimmancin su na musamman sannan kuma aka ambaci sauran mala'iku a gaba daya wanda hamalatul arsh za su shiga cikin waɗannan mala'ikun da aka ambata mala'iku Allah ta'ala ya halicce su da haske ya halicce su ya halicce su daga haske kamar yadda musulmi ya rawaito hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce khuliqatil mala'ikatu min nur wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adam min ma usifa lahu an halicci mala'iku daga haske an halicci aljanu daga harshen wuta sannan kuma an halicci adamu daga abinda aka wasafta muku aka bayyana muku shine an halicce shi daga tabo min turabin ko min tin saboda ka wannan shine ah, halittar mala'iku halittar mala'iku halitta ce ta haske wa jami'a khalqika da dukkanin halittarka wannan ma shi ma aqful am ne alal khas an yi adafin al'am alal khas domin aka ce wa jami'a khalqika hamalatul arshi sun shiga wa jami'a khalqika mala'iku sun shiga dukkanin su halittar Allah ne amma aka ambaci mala'iku su kadai duk da cewa za su shiga cikin wa jami'a halkin domin a nuna tun da maganar shaida ake yi to mala'iku su suka fi cancanta su yi shaida domin su suka fi kowa tsanki a cikin mutane domin ana cewa shaida ana buƙatar adali to babu shakka mala'ika zai fi zama zai fi zama adali sama da kowa da maqamul ishad ne sai aka ambaci mala'iku aka ambaci hamalatul arshi aka ambaci mala'iku gaba daya sannan aka faɗi sauran halittu a dunkule wannan shine ila hikimar da ta sa aka ambaci halittu a dunkule sannan su kuma mala'iku aka ware su da ambatu, duk da cewa za su shiga karkashin halittu din annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak cewa kai ne abun bauta kai kadai ba tare da kana da abokin tarayya ba wahdaka tawkid ta anta Allah la ilaha illa anta babu abun bauta sai kai kai kai sai kai sannan ka sake cewa wahdaka kai kadai sannan ka sake cewa la sharika lak ba tare da abokin tarayya ba wanda dukkan wannan mu'akkidat abu ne ka karfafa magana ne idan ka ce la ilaha illa anta kana nufin shi kadai kuma kana nufin ba shi da abokin tarayya kuma ka sake fito da wahadaniyar ubangiji aka ambace ta sannan aka sake kore shariki don dai a ƙara ƙarfafa magana wa anna muhammadan abduka wa rasuluka sannan annabi muhammad bawanka ne kuma manzanka ne ya faɗi wannan kamar yadda ya zo a cikin ruwayar sau hudu mun ce wannan ruwayar tana da rauni a hadisi na biyu a hadisi na bakwai ko ce zikiri na bakwai ko na biyu a wannan darasin namu shine Allahumma ma asbaha bi min ni'matin أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أسبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم ما أسبح بي من نعمة يا الله Allah نوعي قريب waye ونوعي قريب أشكين سنة نعمة aw bi ahadin min khalqika ko wani daga cikin halittar ka ya waye gari da shi na ni'ima fa minka wahdaka to daga wajenka ne kai kadai la sharika lak ba ka da abokin tarayya walaka alhamdu walaka shukru godiya ta tabbata gare ka yabo da kirari sun tabbata gare ka walaka shukru kuma godiya ta tabbata gare ka wani hadisi abu dawud da nasa'i da ibn sunni da ibn hibban sun rawaito shi abu dawud ya rawaito shi a cikin littafin sunan